Korintiyawa ta fari Sura goma sha shida To, game da zancen ba da taimako domin tsarkaka, ku yi kamar yadda na umarci jama'ar masu bi ta Galatiya su yi, a kowace ranar farko ta mako, kowannen ku ya dinga samun wani abu, yana ajiyewa bisa ga abin da ya iya samu, ba sai na zo ba tukuna kafin a tara taimakon. Sa'ad da na iso, sai in aika waɗanda kuka yarda da su. tare da wasiku na gabatarwa su kai bayarwarku Urshalima, idan ya yi kyau nima in je, to, sai su raka ni, zan zo muku ziyara, bayan da na zazaga ƙasar Makedoniya, don na yi niyyar bi ta Makedoniya, watakila zan jima a wurinku, ko ma har damuna ta kare, domin ku yi mani taimako duk inda za ni, ba so na ne in ganku yanzu in wuce kawai ba. don ina fata ma in yi kwanaki a wurinku idan Ubangiji ya yarda. Amma zan tsaya a afisa har ranar Fentikos. don kuwa an bude mini hanya mai fadi ta yin aiki mai amfani, ko da yake akwai abokan gaba da yawa. Idan Timoti ya zo, ku sa ya sake a cikinku, don shi ma yana aikin Ubangiji ne kamar yadda nake yi. Saboda haka, kada kowa ya raina shi. ku sallame shi da taimako ya dawo wurina don ina duban hanyarsa tare da yan uwa game da dan uwanmu Apollos kuma na roke shi sosai ya zo wurinku tare da sauran yan uwa amma bai niyyar zuwa yanzu ba sam zai zo dai a lokacin da ya ga ya dace ku zauna da shiri ku tsaya sosai cikin ban gaskiyarku ku zama da ƙarfafawa kuma da ƙarfi bari dukan abin da za ku yi ku yi shi da kauna. To, yan uwa, ku san dai mutanen gidan Istifanus su ne na farkon da suka tuba a ƙasar Akaya, sun kuwa ba da kansu ga yi wa tsarkaka hidima. Ina rokonku ku yi wa irin waɗannan mutanen biyayya, har ma da dukan waɗanda suke abokan aikinmu da wahalarmu. Na ji dadin zuwan Istifanus da Fortunatus da Akaikus. wanda ya zama mani kamar ku ne kuka zo, gama sun faranta mani rai duk da naku, irin waɗannan mutane ya kamata a girmama su. Su jama'ar masu bi a ƙasar Asiya suna gaishe ku, Akila da Briskila, tare da jama'ar masu bi da take taruwa a gidansu, suna gaishe ku sosai cikin Ubangiji. Dukan uwa suna gaishe ku, ku gaida junanku da sumbar kauna mai tsarki. ni bulus ne nake rubuta gaisuwar nan da hannuna duk wanda baya kaunar ubangiji ya zama la'anane zo ya ubangiji alherin ubangiji mu yesu ya kasance tare da ku bari kaunata ta kasance tare da ku duka cikin almasihu yesu amin